ta zo daga abuja za ta auri sele to kai kana so na salon burti ina son ki to kamar kirari a lafiya amarya mm. a lafiya mm. uwar mara uba mai mm. uwan bakin keke ubansa a lafiya ta lafiya sarauniyar mata <laughs> wanda ba ya san wani mansi eh. ije iji ya bin sayi na alomi wani mansi shawara da wani mai gidan kai a wannan daurin aure da muke tunani da uwan limansi alhaji ino masta yana babban uba alhaji ahmadu kantun kwari hima